chers qui sont, qui ne sont plus encore en vie. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sanyin na ne tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Alhamis 16 ga watan Mayun shekara ta 2024. Bayan labaran duniya za ku ji cewa China ta shige gaba domin sasanta rikicin rufe kan iyakoki tsakanin jamhuriyar Nijar da jamhuriyar Benin. A kasar Ghana kuma kungiyoyin manoma ne ke kokawa kan yadda haƙar ma'adinai ba bisa ka'ida ba ke ƙoƙarin kassara noman koko. To za ku ji cikakkun waɗannan rahotannin da ma yadda sojojin Kamaru suka kubutar da ɗaruruwan 'yan Najeriya da ke hannun 'yanta da ƙayar baya. To amma kafin nan ku fara da labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da dare ga labaran mai karantawa Hawa Sharif. Nodin da China ta yi a ƙarshen makon jiya na sabon jakadan a India ya cike wani gibi da Beijing ta bari a buɗe har tsawon watanni goma sha takwas. Wannan dai wani gushiri ne tsakanin manyan kasashen masu kishi da juna da ke ganin da kamar wuya a magance rashin wato rashin yarda da ke tsakanin kasashen biyu cewar wani mai sharhi. da ya isa birnin new delhi a ranar juma'a da ta gabata shu fang mai shekaru 60 a duniya ya ce a maye gurbin su wendong wanda ya soka a shekarar 2022 kokarin murya amurka na jin ta bakin ofishin jakadancin da na ma'aikata harkokin wajen kasar game da batun ya ci tura bayan isarsa shin ya wallafa a shafin s cewa yana shirye wajen ganin an yi aiki tukuri don wato na, inganta hulɗa tsakanin ƙasashen biyu wato china da india da ya ce a baya ta ɗan samu rauni sabon jakadan dai ya dukufa wajen yin aiki tare da kasar domin ganin cewa an farfado da duk wani al'amari da ya shafi dankon zumunci tsakanin su inda har ya dora hotonsa a shafin x a lokacin da yake mika takardunsa ga ministan harkokin wajen kasar ta indiya wani taro da kasar switzerland ta shirya ta farar wato na ganin cewa an samu kasashe sun haɗu baki ɗaya domin ganin cewa an samar da mafita a rikicin da ke faruwa a wato a rikicin da ke faruwa a ukraine ya samu halartar kasashe fiye da hamsin cewa shugaban ƙasar ta switzerland viola amred a jiya laraba gwamnatin swiss in dai wato ta 'yan ba ruwanmu tana neman samar da wata farfajiya mai faɗi daga sassan duniya inda ake wanda ta aike da goron gayyata ga kasashe 160 amurka ta faɗa a yayin wani taron manema labarai da shugaban jamus olaf shor bayan sun gana a berlin viola ta kara da cewa switzerland na son tattaro hankalin karin kasashe daga kudancin duniya da china domin ganin an haɗa ƙarfi da ƙarfi domin ganin an cimma wannan bukata da aka sa a gaba. shugaban china shi jinping ya jinjina naman hulɗar da ke tsakanin china da rasha ya kuma sha alwashin kara zurfafa ƙawancen nasu a yayin da ya kaɗi bakuncin shugaba vladimir putin domin tattaunawa a beijing kafar yaɗa labaran ƙasar ta ria nawaf suntes ta ruwaito cewa shugaba putin wanda ke ziyarar aiki ta kwanaki biyu a china ya kira hulɗar tasu a matsayin wani ginshiƙin daidaito a duniya ya ce ƙawancen na rasha da china ba shi da nufin cin zarafin kowa putin ya bayyana jin daɗin shi ga china kan abin da ya kira ƙoƙarin china na ganin an magance halin da ake ciki a ukraine ya kuma ce zai samar da wato zai sanar da shugaba shi game da ci gaban da aka samu a baya-bayan nan a watan fabrairu shekarar 2022 ne dai rashin ta mamaye ukraine lamarin da ya janyo kasashen duniya suka yi mata da allah wadai da takunkumai daga kasashen yammaci da nufin tilastawa putin janye dakarunsa daga kasar ta ukraine ana sauraron labaran daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc hukumar samar da abinci ta duniya mai wato mai ranga ta yi gargadin cewa akwai barazanar fari da afkawa 'yan kasar sudan su miliyan biyar a sassan kasar da suka yi fama da yaƙi mataimakin babban daraktan hukumar carl ya ce akwai buƙatar gaggauta ganin wato gani a ƙasa game da alkawarin na taimakawa ga samar da taimakon jin kai ga bangarori daban-daban suka yi sok ya wato wanda ya dawo daga wani aiki da ya kai kasar sudan a makon nan ya ce lamarin ya yi muni matuka kuma yana ci gaba da taɓarɓarewa a cikin sauri ya ƙara da cewa mamakon wato makonni kaɗan kawai suka rage a yi tanadin abinci a sassan da food da kordofan kafin damuna ta sauka sadda hanyoyi za su gagara bi manoma kuma na buƙatar shiga gonaki su yi shuka lami lafiya kafin barkewar ruwan sama shugaba vladimir zelensky na ukraine ya ce a yau alhamis ya ziyarci birnin kharkiv da ke yankin arewa maso gabashin kasar domin ganawa da jami'an soji a daidai lokacin da rasha ke ci gaba da kai farmaki a yankin zelensky ya faɗa ta kafar telegram cewa yanayi a kharkiv ya yi matukar tsanani amma kuma suna bisa kan lamarin a yan kwanakin nan dai rasha ta kwace ƙauyuka da dama a yankin na kharkiv inda take ci gaba da wato inda take wato inda ci gaba da nausawa rasha ke yi ya sa zelenki suke tafiye-fiye da dama da ya shirya yi zuwa kasar waje a ranar alhamis dinnan ne dakarun ukraine suka ce yayin da lamari ya tsananta a kharkiv dakarun ukraine din sun yi kokarin daidaita al'amura sun kuma daƙile hankoran da rashin ke yi na ci gaba da nausawa zuwa wasu yankuna. Hawa Sharif kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma sai rahotannin da muke dauke da su. Kasar jamhuriyar Benin ta sake baiwa Nijar izini na wucin gadi domin so madakun danyen manta daga tashar jiragen ruwan seme bayan umarnin hana tankokin daukar man da Nijar din ta fara shigar da shi a kasuwannin duniya da shugaba patrice talon ya bayar a makon jiya kasar china ce ta shiga tsakani a wannan dambarwa da ta samo asali tun daga matakin rufe iyakar da hukumomin mulkin sojan nijar suka ɗauka bisa zargin benin da baiwa faransa damar girke dakaru da nufin yi musu kutse zargin da benin din ta ce ba shi da tushe wakilin muryar amurka a mai sule mummuni barma ya aiko mana da wannan rahoto Nous avons donc décidé d'autoriser le chargement du premier navire qui mouille dans nos eaux Ministan ma'adanan jamhuriyar Benin kenan lokacin da yake bayani a taron manema labarai inda yake cewa kasarsa ta amincewa niger ta fara loda danyen mai kan jirgin farko a matsayin matakin wucin gadi a bisa la'akari da yarjejeniyoyin da ke tsakanin kasashen biyu. Saidu Adambe da ke samun danne gargada daga wani wakilin tawagar kamfanin CNPC China ya fara da cewa kasarsa za ta yi iya bakin kokarinta don sauke nauyin da ya rataya a wuyanta a yarjejeniyar da ke tsakanin bangarorin uku. da yake bayyana matsayinsa a kan wannan al'amari shugaban kungiyar siyan ta 'yan kasuwar import export alhaji yakuba dan maradi na cewa tun can farko nijar 'yar kallo ce a wannan rikici tun da ka san ai man yan sadan tashi ne ga hannun kamfani shi kuma wannan kamfanin na cana ne shi wannan kamfanin na cana shi ne ya yi yarjejeniya tsakanin shi da gwamnatin benin Eh, bisa ga sufurin shi zuwa ƙasarsu ko kuma zuwa ga kasashen waje don kenan abu ne wanda ya fi shafuwa ƙasar china da ƙasar niger a ƙarƙashin jerin wasu yarjejeniyoyin da suka hada niger china da benin ne niger ta shimfiɗa bututun man da ya ratsa jihohin difa zandar maraɗi tawa da doso yayin da ita ma a nata bangare benin ta gudanar da makamancin wannan aiki daga iyaka zuwa tashar jirgin ruwan seme da nufin soma fitar da danyen mai a tsakiyar watan na mayu to sai dai juyin mulkin da aka fuskanta a niger ya haifar da tsamin dangantaka a tsakanin gwamnatin patrice talon da hukumomin mulkin soja lamarin da ya shafi wannan harka wani masanin tattalin arziki isu bubakar kado na alakanta abin da rashin lakantar abubuwan da yarjejeniyar ta kunsa kasan yawancin tattalin arziki yanzu na kasar benin shinuwa suna ciki sun sa kudin su yana ganin sun gaya mai gaskiya sun kwatanta mai bashi da gaskiya ga wajen fallin doka kuma in yan matsa tana yi wa ya samu matsala in ka ɗauki dokoki na duniya sun hana a hana ma ƙasa wadda ba ta da kusan teku ba a hana mata ta kawo kayan ta bakin teku doka ba ta yarda da wannan ba. Ganguna dubu casa'in daga cikin dubu ɗari da goma da aka fara haƙowa a kowace rana daga rijiyoyin Agadem na jihar Rifa ne, Nishar ke aikawa tashar jirgin ruwan same a kan hanyar cin kasuwannin duniya. to sai dai hukumomin kasar benin a wasikar da suka aiki wa jakadan china a ranar shida ga watan mayun nan sun sanar cewa ba za su bari a fara lodin danyen man ba har sai mahukuntan niger sun bude iyaka da kasar su mafari jami'an kamfanin cnpc suka garzaya kwatano don warware wannan kikikaka a matakin da aka kira na wucin gadi sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida sule mumuni barma Ƙungiyar manoman ƙasar Ghana ta yi gargadin cewa ƙasar na iya rasa matsayinta na kasa ta biyu da tafi noman koko a duniya idan har mahukunta ba su ɗauki tsauraran matakai a kan ayyukan haƙar ma'adinai ba bisa ƙa'ida ba a gonakin da ake noman kokon. gargadin na zuwa ne bayan hukumar noman koko ta kasar ta sanar da mayar da dala miliyan 250 da ta samu daga bankin raya ci gaban Afirka domin bunƙasa harkar noman koko sakamakon gurɓacewar ruwan noman koko a ƙasar. wakilin mu hamza adam na dauke da karin bayani cikin wannan rahoto da ya haɗa mana Gargadin na zuwa ne bayan da hukumar koko ta kasar Ghana wato Kokobo ta sanar da mayar da dala miliyan 250 da ta samu daga babban bankin raya ci gaban Afirka domin bunkasa harkar noman koko sakamakon gurbacewar ruwan noman koko a kasar kamar dai yadda shugaban hukumar koko a Ghana Joseph Boahin Edu ya yi karin bayani yana mai cewa all the rivers in the areas are polluted duk kogunan da ke matsunan da ake noman koko sun gurbace hukumar koko a baya bayan nan ta samu tallafin miliyan 600 na dalan amurka daga bankin raya ci gaban afirka domin bunƙasa harkar noman koko amma mun mayar da miliyan 250 daga cikin kuɗin sabida matsalan gurbacewar ruwa da ka haifar da natija mara kyau a kokarinmu na samar da isasshen koko. Hakkar ma'adanai ta barauniyar hanya ta yi sanadin ficewar manoman koko a gonakinsu, kazalika wasu sun gaza ma noman sabida wahalan da suke sha wajen samun ruwan noman koko har in ko ba ɗau mataki ba to sashen zai fuskanci koma baya sosai in ji Sa'idu Suleiman mai sharhi ne kan harkar samar da koko a ƙasar Ghana. Ka san aikin gona fa shaida ruwa. To yanzu galamsin nan ya ɓata musu ruwa ne. sam Ka zo kana da gonanka kai aiki kana ni da ruwa ka yi she ka je nisa ka je ka fetu ruwa ka zo ruwan da zaka je ka kawo ma ruwan ma bai safe ba mai hankali ba abin zai affect production in general production koko yanzu ma in ku duba abin da gwamnati aka nemi a sayar shekaran ga da kanshi ba mu yi mu samu ba in ba an duba an magance abin ba ba ba ted ba ina ji mun je ka sama da haka Mm. sabida in ka lura akwai kasashe kuma da su ma yanzu sun doki aikin kamar serious ne ka duba china sun zo da wani system daban fa sun shigo cikin kokunga shi yasa in ba duba an gyara ba ba ba baya baya za mu je wani rahoton baya bayan nan da babban bankin kasar wato bank of ghana ya fitar ya nuna cewa an samu raguwar miliyan 200 na dalan amurka cikin kudaden shiga da kasar ke samu ta hanyar fitar da kaya zuwa ketare abinda ta alakanta da raguwar koko da ake samarwa a kasar dr najib ibn hassan mai sharhi ne kan harkar tattalin arziki ya ce wannan ka iya yin mummunan tasiri ga tattalin arzikin kasar. Za a waye gari za mu rasa ayyuka da yawa bi mana unemployment zai sanani sa'annan kuma production koko kuma za shi kasa bi mana ma yau kaduwa ana batun 200 million dollars da aka yi tara ta wurin batun noman koko zai kuma kawo magana kuma cikas wurin batun revenue bi mana kudin za mu samu foreign exchange don me za mu sai da koko kasan waje za mu samu dollar kudade da yawa shi gana wanda zai taimaka ya bar cd didi har bashi dukkanin ba samu koko an ji an export ba an kai waje ba na samu nan kuri to ko ina mafita gwamnatin Ghana dai ta jaddada matakan da take dauka wajen ƙara muhallin kasar ciki har da gurfanar da masu hakkar ma'adinai ta barauniyar hanya tare da kona na'urorin hakkar ma'adinan. amma kuwa duk da kokarin ana gani ya kamata gwamnati ta sake bullo da wasu sabbin tsare-tsare musamman na hakkar ma'adinai yiwuwar hakan zai iya bada gudunmuwa wajen dakile wannan matsala da kasar ke fama da shi ana sa ran kukun da Ghana Ghana za ta fitar a bana zai ragu da kusan kashi 40 cikin 100 wato kasa da abin da ake sa ran zai kai metric ton 820 kamar yadda majiyoyi daga hukumar kula da koko ta kasar Ghana suka bayyana Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi Ghana. A gaida Hamza Adam. To yanzu kuma sai jamhuriyar Kamaru inda sojojin kasar suka ce sun sami kubutar da wasu mutane 300 'yan asalin Najeriya daga hannun 'yan bindiga tare da dawo da su a yankin arewa mai nisa na kamaru wani nasara dai ta samu ne ta hanyar wani sintirin haɗin gwiwa da rundunar dakarun ƙasa da ƙasa kamar yadda muhammadu rabi'u ya aiko mana da wannan rahoto. rundunar bir ta operation alpha da aka tura daga sashin logon da shari a yankin kamaru zuwa da banga da ke kasar najeriya ya yi nasarar ceto ɗaruruwan mutane daga hannu masu garkuwa da mutane kimanin yara 191 mata 99 da maza goma dukkansu 'yan najeriya ne suka kubuta daga hannun 'yan ta'addan ilun malam na'iya ya ce alhamdulillah mun samu mun tsira ɗaya daga cikin waɗannan jami'an tsaron kamaru suka ce ta hannun waɗannan a wannan ƙauyen daban banga ta shashin najeriya amma akwai watannin da muka samu muka yi hannuwansu daga baya jami'an tsaron kamar da suka samu suka ceto mu yau ina zaune ana amma hankali na bai kunta ba fata na da samun koma je tawar da iyayena su ma suna nan lafiya kwanaki kaɗan gabanin bikin cikar shekarar ƙasar kamaru karo na hamsin da biyu jami'an tsaron ƙasar ta hanyar dakarun ƙasa da ƙasa sun kara kaimi da ƙoƙarin yaƙi da ƙungiyar boko haram da aka kwashe kusan shekaru goma ana gwabzawa da su ƙungiyar masu ikirarin jihadi dauke da makami ta yi sanadiyar kasancewan sama da 'yan gudun hijira dubu tamanin cikin sansani na 'yan gudun hijiran Minawawo a yankin Arewa mai nisa. Mijin yawa Bakari, gwamnan jihar Arewa mai nisa, gani yake yi cewa. Abin da ba a ce komai, girbin yayi Boko Haram ta sha kashi kuɗin aka duba da wato mutane da aka ceto daga hannunsu da kuma wato makamai da aka kwaco a hannunsu. Dacin a yankin Arewa mai nisa shekaru uku da suka shuɗe mutane ba su kaiwa da kawowa an da ran su yake so fitinu da 'yan boko haramin suke haddasa ko aina cikin yankin to amma da jami'an tsaro suka yi kukan kura suka watsu ko ina da ina gashi da yanzu kowa na gudanar da al'amuransa ba tare da fargaba a cewar hukumar gudanarwa tuni an fara tuntubar hukumomin najeriya domin mayar da su gida a makonni masu zuwa daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da su wata mata ta haihu sa'o'i hudu da suka wuce dukkansu na asibitin soja masu ƙwararrun likitoci. Bala Ahmadu na mai ra'ayin cewa hakika muna gode ma Allah subhanahu wataala da ya fara samu a cikin wani ibtila'i da muka tsinci kanmu kuma ya kokari fitar da mu wannan cikin ibtila'i hakika wayannan soja sun ba da gudunmawa matuka a taimaka mana sun yi jihadi babba ba abin da za mu ce musu face gode ma Allah subhanahu wataala kuma mu gode musu muna miƙa mu ga gwamnatin Kamaru ta yi kokari yadda za mu samu mu koma ƙasa domin mun tsinci kanmu a cikin halin kakani kaye. Tun watan Disambar 2020 kungiyar nan ta Boko Haram ta tsananta kai hare-hare kan fararen hula a garuruwa da ƙauyuka da ke yankin arewa mai nisa inda suka kashe ɗaruruwan mutane tare da ƙwace gidajensu. La'akari da haka ne gwamnatocin ƙasashen da abin ya shafa suka ɗauki ƙwararan matakai domin ƙara bada kariya ga al'umma masu rauni da kuma tabbatar da cewa martani da jami'an ƙasa da ƙasa ke yi kan tashe-tashen hankulan na mutunta hakkin adama Muhammadu Rabiu Ɗanba muryar Amurka daga nan gaunare cibiyar Adamawan Kamaru. Ta gaida Muhammadu Rabi'u. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da da 200.5 baya ga haka a ko da yaushe ake so za a iya ziyartar shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yau shirin yanayi da muhalli zai yi duba ne akan harsashen ambaliyar ruwa na bana a Najeriya da kuma ambaliyar ruwan da aka samu a birnin Dubai da kuma dalilan da sa yake da muhimmanci mutane su kiyaye irin ruwan da suke sha. Sunana Aisha Mu'azu. Bisa al'ada duk farkon shekara a Najeriya ma'aikatun da suke da alhakin sa ido akan yanayi da ruwa sukan fitar da hasashen yanayin damina domin al'umma su kasance a faɗake musamman ma gwamnatoci domin su yi tanadin matakan kariya da tallafi ga al'ummomin da za su fuskanci ambaliyar ruwa lamarin da masana suka daɗe suna bayyana cewa ba a fafe gora a ranar da za a yi tafiya sannan wannan ba aiki ne da ya rataya a wuyar gwamnati kaɗai ba Hasashen na bana wanda aka sanar a watan jiya na Afrilu ya yi nuni da cewa kananan hukumomi 148 cikin jihohi 31 suna fuskantar barazanar ambaliyar ruwa mai tsanani. Dr. Umar Sale Anka, shugaban hukumar muhalli da sauyin yanayi ta jihar Kano ya yi tsokaci a matsayinsa na ɗan ƙungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya. matsayinmu na 'yan kungiyar rajin kare muhalli yaushe muna daɗa sanar da ku cewar aiki ne da ya shafi da mu da ku ku 'yan jarida da kuma mu wayanda ake ganin kwararru da kuma mahukunta na cewar ga shawara ta farko da muke bayarwa shine a kiyaye ta hanyar sanarwa daga hukumar NIMET ta sanar da abin da ake hasashen zai iya faruwa abin da muke fara yi shine a faɗakar da mutane cewar ga illolin ga matsalolin kuma hanyoyi hanyoyi na farko shine cewar a guji cike guraben da ruwa suke hucewa, domin wannan shine mataki na farko kuma a bangaren gonaki akan samu masana da kwararru su nuna wa manoma yadda ma za su shuka a same ta da wuri domin ba samu iri da wuri ba wannan barnar babu yadda za ka yi da ita so ana samun iri wanda yake da juriya wanda ko ruwa ya shanye shi idan ya taso ya zuke zai iya ci gaba da rayuwarsa so wannan bangare ne na masana da suke iya yin wannan faɗakarwa din to mu kuma mukan sanar da gwamnati cewar gwamnati akan tanaji hanyoyin da za a iya rage wannan raɗaɗin ta hanyoyi daban-daban musamman a ɓangaren lafiya akan samar da magunguna da idan wayannan matsaloli sun auku akan bayar kuma rijiyoyi akan samu a samu su magunguna da yadda za a iya kare samun gurɓata ta ruwa Domin shi idan an samu ambaliya irin wannan yakan taɓa har bangaren ruwan da ake sha da kuma a magudanan ruwanmu wanda shi ma yana da mahimmanci wato ruwan ma da yake tafiya gonaki din idan baka samu an lalace wasu gurin ko an yi feshi ba za ki ga yana haifar da matsaloli da dama da za su iya cutar da al'umma so gaskiya mataki da farko shine faɗakarwa na biyu kuma a tanaji a iri mai kyau wanda zai iya jure wa'annan matsalolin na uku kuma shine ita gwamnati ta samu tallafi na abinci domin mutane za su iya samun matsaloli na rashin samun abinci isasshe wanda wannan yana da illa ga ƙasa wanda idan an duba abubuwan da suke faruwa ma a yanzu din abinci ya yi tsada kuma ana cikin talauci so saboda haka idan ba a samu wannan ba da za a samu matsala sosai rayuwa ta ɗan adam kuma yanzu cikin hatsari da ake ciki da yawa so wannan sai an sake duba hanyoyin da za a kare dukiyoyin jama'a da kuma rayukansu domin ruwan nan yakan rusa gidaje so dole a samu misali a ce 'yan kwana-kwana an samar da hanyoyi da za su iya zuwa a samu musu da motoci da kuma hanyoyin da za su iya taimakon mutane idan wannan matsala ta abu so matsalolin kala biyu ne akwai wanda yake shafar harkar noma akwai kuma wanda yake shafar rayuwa ta yau da gobe cikin gidaje da kuma unguwanni. ana sa bangaren kuma Farfesa Adamu Idris Tanko, shugaban jami'ar Baba Ahmad da ke jihar Kano, Najeriya, kuma masani a fannin ilimin kimiyyar ƙasa. ya yi bayani ne a game da ambaliyar ruwan da ta auku a birnin dubai cikin watan afrilun da ya gabata tambayar da na yi masa ita ce ko akwai wani abu da ya yi sababin wannan ambaliyar ruwan a kimiyyance kasancewar ambaliyar ta auku ne a wurin da ake fama da kamfan ruwa. ambaliyar da aka samu a dubai ranar 16 ga wata na rilu an sami ruwan sama yawan gaske wanda masana suna kwatanta shi da cewa ruwan saman da dubai ta saba samu a cikin shekara guda shi aka zuba musu a lokaci daya kamar abinda bahaushe zai ce dan samu kwazari ruwa ne da kusan ya fi duk wani ruwa da suka taba samu a cikin 'yan shekarun baya-bayan nan a wannan gari na dubai hakikanin gaskiya yawanci lokuta ana ganin cewa duk gurin da yake a bushe kamar hamada ba a samun ruwa eh wannan shine gaskiyar abin da mutane yawanci ake faɗi amma kuma hamada tana da hali na cewa duk lokacin da aka samu ruwan sama mai karfi yakan zo da irin wannan nau'i so wannan ba wai kawai wani lokaci guda ɗaya bane da aka taɓa samun wannan abu ne da ake samu a duk gurin da aka ce yana da kamfan ruwa kuma duk lokacin da aka sami irin wannan yana gigi ta guri sai dai za ka ga cikin hamada garuruwa nawa ne suke da girma irin girman dubai ba su da yawa shi yasa yawanci ba a samun labari sai ka ga an yi shekara biyar goma har ashirin ba a samu ruwa ba amma wani lokacin aka samu ruwan sai ka ga ya fi karfin yadda aka saba samun ruwa a wannan yanki saboda haka wannan abu na da ya samu a dubai gaskiya ba wai a dubai ne kadai ya taba zuwa da irin wannan nau'i ba ana samun nau'i irin wannan da yawa shi kuma alhaji abubakar musa macika mataimakin shugaban kungiyar masu haƙar rijiyoyin burtsatse na najeriya ya ɗora ne akan yadda matsatsin rayuwa da ake fuskanta a ƙasar yake tasiri akan aikin haƙar burtsatse da kuma dalilan da ya sa ƙungiyar lafiya ta duniya ta haramta shan ruwan rijiyar gargajiya farkon shekarar da ta wuce farashin rijiya bohol 500,600,700 haka za a yi a da to yanzu farijiya ta kai miliyan ɗaya da wani sai wanda ya ta da kan shi ne zai iya zuwa yi kuma ni ina ganin matsala ce mai sauki a kan waccan magana ta yadda mutane za su rika shan gurɓataccen ruwa. eto eh amma baka gani yanzu da mutane ba sa iya biyan kuɗi a haƙo musu yadda ya dace za su je su nemi masu haƙar rijiya na gargajiya kawai su haƙo musu rijiya shi kenan kuma wannan kaga babu batun grouting ɗin da kake magana WHO shekara ashirin da ya wuce ta soke rijiyar gargajiya a duk duniya saboda babu yadda za ka yi ka ta da ruwa gurbatacce gurbataccen ruwan nan ana samun sa ne ta hanyoyi biyar hanyoyi guda uku suna da sauki za ka iya kauce musu guda biyu babu yadda za ka kauce musu ana samun gurbataccen ruwa daga mayanka makabartu da gwalan masana'antu to sannan sai soak away sai kuma common drainage to babu hikimar da za a yi open wells a kare yadda waɗannan ba za su shiga ba sai aka ce oke an soke open well gaba ɗaya rijiyar gargajiya a koma a yi bohol. Mai sauraro anan ne kuma za mu dasa aya a cikin shirin namu na wannan makon. Amma idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu zuwa makon gobe za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Farfesa Adamu Idris Tanko Alhaji Abubakar Musa Macika da Dr. Umar Sale Anka sai kuma ilahirin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Julie Lathers Gresham da ta daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake cewa mutara a shiri na gaba. To a gaida Aisha Ma'azu da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To Murtala a takaice naɗin da China ta yi a ƙarshen makon jiya na sabon jakadanta a India ya cike wani gibi da Beijing ta bari a buɗe har tsawon watanni goma sha takwas. Wannan dai wani gushi ne tsakanin manyan ƙasashen masu kishi da juna da ake ganin da kamar wuya ya magance rashin yarda da ke tsakanin su cewar wani mai sharhi. da ya isa birnin new delhi a ranar juma'a da ta gabata shu feng hong mai shekaru 60 a duniya ya cike gurbin sun wendong wanda ya sauka a shekarar 2022 kokarin murya amurka na jin ta bakin ofishin jakadancin china da ma'aikatar harkokin wajenta game da naɗin ya ci tura wani taro da kasar switzerland ta shirya da fatar ganin ya share fagen samar da kaiwa ga samun zaman lafiya a ukraine ya tattaro mahalarta daga kasashe fiye da hamsin cewar shugaban kasar ta switzerland viola hamhart a jiya laraba gwamnatin swiss din ta 'yan mu na neman samar da wata farfajiya mai faɗi daga sassan duniya inda aka aiki da goron gayyata ga kasashe 160 hamhar ta faɗa a yayin wani taron manema labarai da shugaban jamus olaf scholz bayan sun gana a birnin berlin shugaban china shi jinping ya jinjina hulɗar da ke tsakanin china da rasha ya kuma sha alwashin ƙara zurfafa ƙawancen nasu a yayin da ya karɓi bakuncin shugaban vladimir putin na ukraine domin wato na rasha domin tattaunawa a beijing To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sababbin shirye-shirye. kafin mu yi sallama za mu miƙa saƙon taya murna zuwa ga shugaban dillalan man fetur masu zaman kan suna jihar sokoto alhaji siraju abu kure da ma daukacin iyalan gidan marigayi alhaji abu dan kure bisa auren 'ya'yansu muhammad siraju kure da amaryarsa nusaiba habibu gani mainiyo da kuma aminu siraju kure da amaryarsa asiya shehu tambuwal sai muhammad aminu kure da amaryarsa sakina malami kure daga ƙarshe sai abubakar malami da kuma amaryarsa aisha sirajo kure za a ɗaura dukkan waɗannan rakin ne a ranar asabar mai zuwa 18 ga watan mayu a birnin sokoto da fatan allah ya bada albarka ga waɗannan aurarraki yanzu a madadin hawa sharif da ta taya ni gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham da kuma injiniyan mu na yanzu patrick deya ni murtala faruk sanyin na ke muku fata alkhairi ma'assalam.